Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 16, ishirin da kuma ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu ta kai tsaye a gidajen rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad FM da kuma dalal FM. Sainiya da kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai, sai kuma Alfa Rediyo da ke kasar Kumasi a Ghana. Za kuma iya kama mu a duk lokacin da aka buƙaci hakan a shafin intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau Asabar shida ga watan Oktoba shekarar 2018. Yusuf Aliyu Harandane ne. tare da abokin aiki na Abdulaziz Adali Toro da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da shirin. Da farko ga kanin labarai. Kwamitin ba da kyautar yabo ta Nobel ya bayyana dalilinsa na zaɓar mutane biyu da aka baiwa kyautar wannan shekara. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana miliyoyin dalolin da ake bukata don agaza dabban mutane Indonesia da bala'uka iri-iri suka afkama. Uwar gidan shugaban Amurka kuma ta isa ƙasa ta ƙarshe na rangadi da take na ƙasashen Afirka. Kanin labarai kenan aka saurara. Ana da iya cewa yau take sallah a manyan jam'iyyun siyasar Najeriya, inda ake gudanar da taron tsaye da 'yan takara za su gwaje wanda za su taru a zaben da za a gudanar a shekara mai zuwa. siyasar ce kanta a ce mutum yana neman ƙuri'a ka ya so maka buhun gishiri ya baka ko a ce yana neman ƙuri'a ka ya ɗauko dubu biyar ya baka su kuma a jihar Adamawa har ya zuwa yanzu ana dakon sakamakon zaben fidda ɗan takarar gwamna a jam'iyyar APC inda wasu ke ganin cewar ba a yi musu daidai ba. ba rai yiwu ba musamman a wurare kamar adama yanzu me kuke so a yi mun ce akan cewa wannan a dakatar da wannan kar a yadda da wannan sakamakon da suka ce suna rubuta suna faɗaɗi nan kuna so a rusa kenan a rusa akwai mu kuma da shirin mu na amsoshin tambayoyinku amma duk kafin nan sai a gyara zama don aji yanda duniyar ta wuni. Mutanen biyu da suka lashe lambar yabo a kan zaman lafiya ta duniya ta shekarar nan ta goma sha takwas sun hada da Nadia Murad wata efa ta Yazid wacce ta sha wahala a hannun 'yan kungiyar ISIS a Iraki tare da Denis Mukwege wani likita wanda ya kore a kan binciken lahiyar mata wanda asibitin shi da ke jamhuriyar demokradiyyar Congo ta kula da mata fiye da dubu hamsin waɗanda suka fuskanci walakanci da kuma tilasta musu yin jima'i ba tare da yardarsu ba kwamitin ba da kyautar nobel na ƙasar norway ya faɗa a cikin wata sanarwa a ranar juma'a cewa wannan kyautar an ba da ita ne saboda namijin ƙoƙarinsu wajen ganin an kawo ƙarshen walaƙanci tilasta mata jima'i a latilas a matsayin wani makami na yaƙi mukwage ɗan shekaru 63 da haihuwa yana gudanar da wata asibiti mai suna Panzi Hospital da ke gabascin ƙasar demokradiyyar Congo inda 'yan bindiga suke amfani da lamarin fyaɗe domin azabatar da mazaunan yankin. Likitocin wannan asibiti sun sha taimaka ma mata da dama da suka sami raunuka a lokacin da ake musu fyaɗe a cikin yankin a cikin yakin basasan ƙasar ta Congo. A jiya Juma'a, Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Anthony Guterres ya yaba wa Dr. Mukwage wanda ya bayyana matsayin wanda ya wanda ya bayyana a matsayin wani fitaccen zakara wajen kare haƙoƙin mata da aka yi wa faɗe. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana buƙatar taimakon dala miliyan hamsin da rabi na dala Amurka daga ƙasashen duniya domin ba da agajin gaugawa ga mutanen ƙasar Indonesia fiye da dubu ɗari da ɗaya. waɗanda girgizar ƙasa da malalar teku ta shafa a garin sulawesi da ke tsakiyar ƙasar a jiya ne majalisar ɗinkin duniya ta bayyana shirin da ta yi haɗa wasu cibiyoyi na ita gwamnati indonesia don samar da agajin gaugawa da ake bukata sama daga ƙasashen duniya nan zuwa watanni uku masu zuwa An gano cewa yawan waɗanda suka mutu a cikin girgizar ƙasa da malalar teku a garin na Sulawesi ya zarce sama da 1,600 yayin da wasu 2,500 suka samu mummunar raunuka. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mutane fiye da 70,000 suka rasa gidajensu a cikin wannan bala'i. yanzu haka sakataren harkokin wajen ƙasa amurka mark pompeo yana birnin tokyo na japan ƙasa ta farko da ya soma yada zango daga cikin kasashen nahiyar asiya da yake kaiwa ziyara kwanaki uku a gabascin yankin asiya ya gana da ministan kasar japan shinzo abe da kuma ministan harkokin wajen kasar taro kano inda suka tattauna akan ziyara aiki da yake shirin kaiwa gaba a kasar korea ta arewa sakatare pompeo ya yi alkawarin tado da maganar mutanen kasar japan da korea ta arewa ta kame a lokacin ziyarar tashi ana sa ɓangaren firaminista abe ya ce zai tattauna da su ta nuna cewa har yanzu dangantakar da ke tsakanin amurka da japan na da ƙarfi sosai ko bayan japan sakataren harkokin wajen na amurka zai ziyarci korea ta kudu da ƙasar china A hali yanzu kuma Melania Trump matar shugaban kasar Amurka ta isa birnin Alkahira na kasar Misra inda shugaban kasar Abdul Fattah Asisi da matasa Antisar suka tarbe ta. bayan da ta ziyarci fada shugaban kasa da ofishin jakadancin amurka an shirya cewa matar shugaban amurka din za ta ziyarci kaburukan fir'auna da sauran wuraren tarihi misir dai ita ce kasar karshe daga cikin kasashen afirka hudu da melania trump ta ziyarta wanda suka kuma hada da kasar kenya inda ta ziyarci gidan gidaje biyu na marayu da na 'ya'yan dabbobi na biyu kuma da yaran giwaye. A jiya Juma'a ne tsohon shugaban Koriya ta kudu Lee Myung-bak ya zama shugaban ƙasa na hudu da aka yanke wa hukuncin zama gidan kaso bayan da aka yanke mishi hukuncin ɗaurin shekaru goma sha biyar da tara dala miliyan goma sha ɗaya da rabi duk da sanadin laifukan cin hanci da rashawa da aka, same shi da aikatawa. a can dai lauyoyin sun nemi a jefa shi gidan yari har na tsawon shekaru ashirin. a dai an dai sami tsohon shugaban ne da laifin kirkiro da wasu hanyoyin ɓoye ɓoye kuɗaɗe da kuma zama wanda ya mallaki wani kamfani mai suna DRS da ake amfani da shi wajen girka mundahana. Haka kuma an same shi ne da laifin karɓar cin hanci da la miliyan biyar da rabi daga wajen kamfanin Samsung. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu haka dai jiba a Najeriya jam'iyyun siyasa na APC da PDP na gudanar da zaɓukan su na tsayar da 'yan takara ɗaya tilo domin fuskantar zaɓen da za a gabatar a shekara mai zuwa. wakilinmu Babangida Jibrin ya yi mana nazarin abin da ke gudana a Najeriya. a yau ne dai manyan jam'iyyun siyasar najeriya apc mai rike da ragaman mulki a najeriya da kuma pdp da ke zama babban jam'iyyar adawa ke gudanar da tarukansu na fidda gwani na zaben dan takarar neman shugaban kasa ko da yake jam'iyyar apc tuni ta tsaida shugaban kasa muhammadu buhari a matsayin dan takaranta ɗaya tilo ba hamayya a yau ne jam'iyyar ta pdp ke fara taronta a fatakwal da ke jihar rivers inda ake sa ran za ta zaɓi ɗaya daga cikin 'yan takara guda goma sha biyu da ke neman jam'iyyar ta tsaye da su a matsayin yan takarar neman shugaban kasa to sai dai kuma ganin yadda rigingimu a tsakanin 'yan takara a karkashin wayannan jam'iyyu da ma wasu daban da ake da su ke ci gaba da mamaye kafofin yada labarai a sassa daban-daban na najeriya inda wayanda ke faduwa irin zabukan da ake gudanarwa kama daga gwamnoni zuwa 'yan majalisun tarayya da na dattijai wasu masana harkokin siyasa ke ba da shawarar cewa ya kamata 'yan siyasar najeriya su yi karatun ta nutsu su kuma yi koyi da yadda ake siyasa a wasu kasashen da suka ci gaba alhaji suleiman abba tsohon speto janar ne na 'yan sandan najeriya kuma ɗaya daga cikin 'ya'yan jam'iyyar apc mai mulki a halin yanzu gaskiyar abu shine da alama dai 'yan siyasa har yanzu zan ce kusan horuwar tasu tana nan dai tana gargada mun sani cewa na farko siyasa dole ne wani ya nasara dole ne wani ya faɗi kuma idan wani ya nasara ya kamata a yayi nasara wanda kuma ya faɗi ya amince da wannan faduwa saboda mai 'yan siyasa za su bari sai ya zama dole ya kamata a yi wannan abu a hankali in mutum ya faɗi ya san ya faɗi ya amince kuma ya ba wa wanda ya ci goyon baya ƙasa ta samu ci gaba shine siyasa ko kuma shine ci gaban ƙasa amma son kai ya yi yawa idan wani ya yi nasara shi kenan sai a ta fara masa jagon kar. sau da ya dai ana zargin 'yan siyasa ko 'yan takara da son kansu na neman kuri'un jama'a amma kuma da sun ci zaɓe sai su manta da irin wa'annan jama'a da suka yi faɗi tashi domin su to ko mai masana harkokin siyasa za su ce game da wannan tambayar kenan da da yawa dr bashir yan kuzo masanin harkokin siyasa da kuma addini wato wani abu da nake kallo allahu alam shine kamar mun rasa shugabanni waɗanda suke da hangen nesa ba wai muna suke dukkan shugabanninmu na yanzu ba amma da za ka auna abin da irin su saddauna suka yi a baya da waɗanda suke irin su wanda sun hangi nesa kwarai da gaske wannan hangen nesa yasa suka shuka wani abu wanda yake mai tasiri wanda zai ɗauki tsawon lokaci to amma mu yanzu sai ka ga in ma siyasa ne mutum ya zo siyasa kawai so yake ci zaɓe in yi shi zaɓe ya karbi kuɗaɗe a cin zaɓen ya karbi alawansu in sa ce shi ma shugaba ne shi shikenan magana ta ƙare amma me ya haifar ya gina ma al'ummarsa wacce dan da shekaru aru-aru wannan abin zai amfana. saboda haka siyasar ce kanta a ce mutum yana neman ƙuri'a ka ya sau maka buhun gishiri ya baka ko a ce yana neman ƙuri'a ka ya ɗauko dubu biyar ya baka ko yana neman ƙuri'a ka ya ɗauko dubu ɗari ma ya baka ko miliyan ɗaya ya baka da sunan yana son ƙuri'a ka ne to ya gina wani abu ne yana son yi ci riba ya kamata ka tambaye shi wace manufa kake da ita na ci gaba na don haka da a ce su masu zaben kullum duk wanda ya zo yana neman ƙuri'a a tambaye shi wani tsari kake da shi gare mu wanda zai kawo mana ci gaba in ya bada bayanin ga tsarin da yake da shi kowace jam'iyya ma ya fito a zaɓe shi mana saboda ai ci gaba ake bukata to amma sai ya zama siyasar tamu kawai wani dai ya ci zaɓe kuma bayan ya ci zaɓe ya je tara abin da ya tara in shekaru sun kare ya sake dawa ya ci gana dawo ya sake ba mutane a je ana ta hewa ana ta shewa da sauransu yanzu dai a yayin da jam'iyyun siyasan guda biyu ke gudanar da manyan tarukan su na fidda gwani da kuma amincewa da gwanin yan najeriya sun zara ido ne su ga yadda za ta kaya yan jifirin murai amurka daga lagos Usman. a gaida baban gidan Jibrin. To sai kuma mu leƙa jihar Adamawa inda ake ta dakon eh, sakamakon zaben fidda 'yan takarar kujerar gwamna a jam'iyyar ta APC wanda Ibrahim Abdulaziz ya duba muna abin da ke gudana. yanzu haka dai zaben fidda gwani na kujerar gwamna na jami'ar apc na ko neman barin baya da kura a jihar adamawa inda yan takarar suka soma korafi game da yadda aka gudanar zaben a cikin dare a wasu yankunan ma dai kayakin zaben ba su isa ba sai cikin dare to amma kuma duk da haka aka ce an gudanar zaben har ma an bada sakamako dr mahmud alilu ahmad wanda ake wa lakabi da modi da ke ma zama kanin matar shugaban kasa aisha buhari ya ce sun yi mamaki da yadda wannan zaben ya gudana a cikin dare kana ko ya bukaci da ya fatali da duk sakamakon da aka bada ko da kuwa shine aka ayyana cewa ya lashe zaben zo musu da dare ko da magariba a ce ku zo ku yi zaben mutum dubu hudu a cikin makaranta mara wuta da sauransu ko da ma akwai wutan da ranan ma zaben ba zai yiwu ba duk kun zagaya kun gani kuna so a soke zaben ne ko kuma kusa so ai ba ma a soke zaben ai ba ma yi ba ba a yi ba amma sun rubuta sakamako saboda haka wannan renin wayo ne kuma mun sanar uwar jam'iyya cewa ga abin da ya faru su kuma 'yan kwamiti suna zaune a ofishin jam'iyya a nan yola suna jiran a kawo musu sakamako amma babu inda aka yi zaɓuɓɓukan nan babu inda aka yi zaɓe ba mamaki su kawo sakamakon su tattara su zo su ce na ci zaɓe to ko sun tattara sun ce sun kawo na ci zaɓe ban amince ba ban ci zaɓe ba don ba a yi zaɓen ba. shi ma dai da yake mai da martani a taron manema labarai da kira tsohon shugaban hukumar efcc malam nuhu ribado ya ko bai na zaben fidda gwani na jihar adama da wasan yara. to zaɓe dai ba a yi ba kowa ya sani a adamawa akan zaɓen nan ban yi ba jiya mutane sun fita sun tsaya har mangariba ba wani wanda ya fita daga cikin masu wanda ya kamata su zo su yi wannan zaɓe ba su je ward din ba ba su je su yi ba daga baya sai da dare aka fara ana ta sake rizal aka ce an ce ba ba amma gashi ana hada sakamakon zaɓe to wallahi gashi nan ne abun mamaki ina suka samu sakamakon Allahu alamu mu dai mun sani akan cewa kowa kuma ya sani a adama ba inda aka yi zaɓe jiya kuma ba yadda za a iya yin zaɓe na direct primary abinda ake cewa ko kato bayan kato da dare barai yiwu ba musamman a wurare kamar adama yanzu me kuke so a yi mun ce akan cewa wannan a dakatar da wannan kar a yadda da wannan sakamakon da suka ce suna rubuta suna faɗa nan. kuna so a rusa kenan a rusa a yi abu wanda zai ba mutane hakkinsu adalci dinna yana da ma'ana kwarai a yi gaskiya bai kamata a gani ya abin wani gashi nan ba buya buya mutane kalila su zo su yi abin suka ga dama su lalata abubuwa su tafi da shi a haka domin jam'iyyar ne za ta sha wahala. kawo yanzu dai bangaren gwamnan jihar adama sanita muhammadu bindar jibrila ba su mai da martani ba tukunna to amma kuma jawabinsa ma ga al'umman jihar a kafar yada labaran jihar kafin soma wannan zabe gwamnan jihar ya ce shi fa bai shayin ma fafatawa da kowa to amma ko ba zai amince da yi sabi da ta ba. Eh, ni ba zan yarda da wannan ba kuma mutane adama ba za su yarda da wannan ba shine gaskiya wani ya zauna daki ya rubuta ban tsammani jam'iyyar mu na apc za ta yi wa gwamna wanda yake kan kujera cin zali ba ko kuma a yi mana a cuce mu ban tsammani zai yi ba kuma ni matsayina na gwamna ina bin duk sharadodin fati a turance ana cewa loyal member ne loyal member ne na apc kuma na tabbata shi national chairman na mutum ne mai adalci ban tsammani eh, za a tura mutane a zo wannan state din a ce za a yi irin wannan rubuce-rubuce ba eh, ni ba zan yarda ba kuma mutane adamawa ma ba za su yarda ba. ya dai zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto ba a bayyana shin kowa ya lashe zaben fidda gwanin ba yayin da ko ake ci gaba da dakon sakamakon zaben wasu kananan hukumomin jihar ibrahim abdulaziz sashen hausa na amurka daga yola a najeriya. to a gaida ibrahim abdulaziz Masu saurare kuna sauraron wannan shirye-shirye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogo muna cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha bakwai na safe. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na farko na ansar tambayar su balangwari kan masarautar rano da ke kanan dabo da kuma ansar tambayar su garba sabiola kan kasar da ta fara harba kumbo zuwa sammai da falakoki. To bari mu fara da ansar tambaya kan tarihin masarautar rano idan su balangwari na saurare To ga ansarku da wakilinmu a kanan dabo Mahmud Ibrahim Kwari ya samo daga Dr. Tijjani Muhammad Naniya na sashen tarihi na Jami'ar Ado Bayar ta Kano. Mahmud Ibrahim Kwari gare ka. Dr. Tijjani Naniya daga cikin masu sauraron mu sun aiko suna so su ji tarihi da ya shafi masarautar Rano duk da cewa kamar masarautar Kano ta shafe ta ba a ganin ta sosai to amma dai watakila a tarihance tana da watakila tarihi irin nata na kashin kanta za mu so a mana bitar wannan tarihi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ita rano kamar yadda aka nemi sani duk da cewa Kano ta zo ta shafe ta kamar yadda ka faɗa amma tana daga cikin masarautu wanda suke da asali a tarihin tashin kasashen hausa wato kasashen da ake suwa kasashen hausa bakwai tana daga cikin hausa bakwai da ake cewa tsofaffin garuruwan da hausawa suka zauna musamman kuma da yadda masu yin hijira daga bangaren daura suka zo suka sake karfafa shugabanci a wannan wajen wato ita rano asalin wato jama'ar su ma dai da suka zo ne daga daura tare da su bagauda kuma ita kasar rano wanda ya kafa ta kani ne ma ga bagauda ana ganin uwarsa ɗaya ubansu ɗaya shi ana kiransa zamna kogi shi ne sunansa akwai bagauta akwai zamna kogi kuma dukkansu ‘ya'yayen bawo ne shi kuma bawo shi ne ɗan baya jidda to a ‘ya'yan bawa ɗin rano shi ne ɗan auta shi yasa ake kiransa autan bawo shi zamna kogi shi ne autan bawo amma rano gari ne wanda ta ɗauki sunan daga baya hmm. da farko ma da da aka kafa ta ba sunanta ranaba sunan babban inda ake zaune zauna gaba ko zauna gaba sunan garin kenan asalin inda suka zauna daga baya ne kuma suka tashi daga nan suka koma bangaren da yanzu suka samu kansu kuma ta samu sunan rano saboda haka wato rano ƙasa ce ta hausawa gari ne na hausawa da ya fi shekara dubu da kafuwa sannan da lokacin da aka kafa kano to kuma lokacin ne aka kafa rano domin kamar yadda na gama kanin bagauda shi ne ya kafa ta kuma sunansa zauna kogi to lokacin da kano ta fara bunƙasa duk da suna girmama rano amma sai suka zo suka kuma shafa rana a sha'anin mulki suka haɗo da rana a cikin mulkin kano daga lokacin sarki giji masu wato wanda ya yi rayuwarsa a karni na goma sha uku alif ɗari a shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da talatin da shida zuwa dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in da shida na lokacin gijima su yi mulkinsa mm. to saboda haka a wannan lokaci a wannan lokaci shi ne suka mallake ranu suka fi karfin ranu suka shigo da ita cikin mulkinsu mm. to amma duk da haka suna girmama ranu kuma suna bata matsayinta ba su kai musu waɗansa sarakuna ba mm. duk sarkin da ya rasu to ɗansa shine zai gaje shi to kiran sai ta kaji wannan albarkar cewa tun da eh, ita ma daga bagauta daga bawo take to ba dan an kama ta bai sa an canja sarkinta ba sai aka bar sarkinta aka in kuma ya mutu daga jininsa dai ake nadawa haka wannan abin ya tafi har lokacin da aka yi jihadi ba a canja musu wannan tsari ba daga cikin jinin asalin makafin garin ake tafiya da su. To kacin shi wanda ya kafa shi gari wannan gari na rano dan uwan bagauda ne. To a lokacin kowa kenan ya ja iya wato lardinsa yake mulki kenan misali ba wai shi bagauda ne wakilta shi kamar yadda muke gani ba misali sarki ya naɗa hakimi zuwa wata ƙasa ko wani lardi ba? Eh ba wakilta shi ba. Ka san wato yanayin yanda wannan abin da ake kira ƙaura ta taso daga daura zuwa bangaren ƙasashen hausa da farko akwai wannan ƙaurar wata jama'a suka ta yi sun zo sun kafa garuruwa daga daura irin garuruwan nan su gano da sauransu duk akwai wanda suka yi ƙaura daga daura suka zo suka kafa amma abin da ya sa aka fi ta su bagauda domin wannan kauraci ta kunshi mutane ne da eh, yawa mutane da yawa jama'a sun ɗaruruwa ne waɗancan dan mutane goma ko ishirin ko talatin ko hamsin sun yi kaura hmm. akwai su da yawa sun yi kafin su bagauda amma lokacin su bagauda hmm. wata matsala ce taso a can yanki na daura wanda ya taso da ta iya yiwa yunwa ce ta iya yiwa rashin ruwa ne ko ita da wani bala'i ne hmm. to sai jama'u da yawa suka taso to shine suka zo har suka zo suka rinjayi mutanen da suke wajen suka kafa mulkin su to wannan abin ne ya faru to ayarin da suke towa shi wanda ake kira autan bawo wato rano mm. shi zamna kogi mm. shi ma daga shi ma to nasa jama'a an ce ga yayansa wanda suke uba ɗaya uba ɗaya to to shi kuma da ya to mm. ina zuwa shi kuma sai tafi wani yankin ya je kafa bai zo ya zauna a eh. Kano ba wurin yayansa ba haka To sai kuma ansar tambayar su Garba Sabiola kan kasar da ta fara harba kumbo zuwa samai da falakokin duniyoyi idan masu tambayar na saurare ga abin da ya saukara. Tarayyar Soviet ce ta fara harba kumbo na farko mai dauke da tauraron dan adam mai suna Sputnik zuwa sararin Subhana a ranar 4 ga watan Oktoban shekara ta 1957. A ranar 3 ga watan Nuwamban shekarar ta 1957 kuma tarayyar ta soviet ta kaddamar da kumbo mai dauke da tauraron dan adam mai suna sputnik 2 dauke da wani kare mai suna laika wanda ya mutu ita kuma amurka sai ta kaddamar da kumbanta na farko mai suna explorer 1 a ranar 31 ga watan janairun shekara ta 1958 a ranar 19 ga watan agusta na shekara ta 1960 tarayyar soviet ta kaddamar da kumbanta mai suna sputnik mai dauke da wasu karnuka biyu masu suna strelka da belka a karan farko sun rayu a ranar 12 ga watan afrilun shekara ta 1961 wani ɗan sama jannatin ƙasar rasha mai suna yuri gagarin ya zama mutum na farko da ya gita ya kuma bi falaki a can sararin subhana a ranar biyar ga watan mayun shekara ta 1961 kuma alan shepard ya zama ba amurke na farko da ya kusanci falaki a sararin sama A ranar 20 ga watan Fabrairun shekara ta 1962, John Glenn ya zama ba Amurke na farko da ya shiga falaki a sararin Sabahana. Ita kuma Valentina Nikolayeva Tereshkova ta ƙasar Rasha ita ce mace ta farko da ta doshi falaki a sararin sama. Ranar 18 ga watan Maris na shekara ta 1965 sai wani ɗan sama jannatin Rasha mai suna Alexei Leonov ya zama mutum na farko da ya fice daga cikin kumbansa ya yi tafiya da ƙafa cikin sararin Subahana, saboda komai ya isa wajen baya nauyi ko misali zaratin don haka baya faduwa bayan ɗan rasha ɗin sai kuma wani mutum mai suna ed white ya zama ba amurki na farko da shi ma ya fice daga cikin kumbansa ya yi tafiya da ƙafa a zangon falaki A ranar uku ga watan Fabrairun shekara ta 1966 wani kumbar rasha mai suna Luna 9 ya zama kumbo na farko da ya sauka duniyar wata. Bayan kumbar rasha sai kuma na Amurka shi ma ya sauka duniyar ta wata a ranar biyu ga watan Yunin shekarar 1966. Ranar 15 ga watan Satumban shekara ta 1968 kuma sai kumban tarayyar Soviet mai suna Zone 5 ya zama kumbo na farko da ya kammala zagaye falakin duniyar wata ya kuma dawo nan duniyarmu sai amurka ta ce haka ko don haka ranar 21 ga watan disamban shekara ta 1968 sai ta kaddamar da kumbanta mai suna apollo wanda daga bisani ya zama kumbon farko da ya zagaye falakin duniyar wata da bil'adama ciki A ranar 20 ga watan Yuli sai wani Amurke mai suna Neil Armstrong da abokin tafiyarsa mai suna Buzz Aldrin shi ma Amurken suka zama mutane na farko da suka sauka duniyar wata. Tun sannan an ci gaba da rige-rige da kuma gasar nuna bajinta da fasahar zuwa falakin sammai tsakanin Amurka da Rasha har zuwa shekara ta dubi da uku lokacin da kasar China ta zama kasa ta uku da ta tura mutum zuwa sammai lokacin da ta tura Yang Liwei ta kumbanta mai suna Shenzhou 5. To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na ansar da tambaya kan tarihin masarautar Rano da kuma ansar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Tijjani Muhammad Naniya na Jamar Ado Bayar ta Kano da kuma wakilinmu a Kano Mahun Ibrahim Kwari da injiniya mu da wanda ya haɗa mana sautin ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai makon gobe. ma da la'agaida Ibrahim ka almasi garba da shirin shi. Kafin mu kammala shirin namu ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana buƙatar taimakon dala miliyan hamsin da rabi na dala Amurka daga ƙasashen duniya domin ba da agajin gaugawa ga mutanen ƙasar Indonesia fiye da dubu ɗari da tisin da ɗaya waɗanda girgizar ƙasa da malalar teku ta shafa a garin Sulawesi da ke tsakiyar ƙasar. Yanzu haka sakataren harkokin wajen kasar Amurka Mark Pompeo yana birnin Tokyo na Japan kasar ta farko da ya soma yada zango daga cikin kasashen nahiyar Asiya da yake kaiwa ziyara kwanaki uku a gabascin yankin Asiya. A hali yanzu kuma Melania Trump matar shugaban kasar Amurka Donald Trump ta isa birnin Alkahira na kasar Misra inda shugaban kasar Abdul Fattah Assisi da matarsa Intisar suka tarbe ta. A jiya Juma'a ne tsohon shugaban Koriya ta kudu Lee Myung-bak ya zama shugaban ƙasa na hudu da aka yanke wa hukuncin zama gidan kaso bayan da aka yanke mishi hukuncin ɗaurin shekaru goma sha biyar da tare dala miliyan goma sha ɗaya da rabi duk a sanadin laifukan cin hanci da rashawa da aka same shi da aikatawa. Masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirin namu. sai kuma idan Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima za ku ji mu da wani shirin za ku ji kuma wace irin waina ake toyawa a fatakwal da kuma abuja a ƙarshe muna taya iyalan alhaji umar tanko maina na murna bisa ɗaurin auren yarsu fatima da angon angonta shu'aibu abubakar wanda aka gudanar a fadar mai martaba sarkin fataskum a jihar yobe yanzu kuma a madadin abdulaziz adali toro da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya hada kuma ya bada umarni Mr. Abu Solomon da injiniyan mu ta yau Tian Wan. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa a ƙarasa wuni lafiya. écoutez VOA Afrique.